الحمد لله واسع المغفرة الحمد لله واسع الفضل والأطاع والإحسان ومضاعف الحسنات لذي الإيمان أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وقال عز وجل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم عباد الله المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ومن كان في حاجه اخي كان الله في حاجتي والله في عون العبد ما, ما كان في عون اخي ومن فرج عن مسلم ومن فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة من كرب الدنيا نفص الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة عباد الله انظروا إلى أحوال الناس اليوم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا تنزع الرحمة ولا تنزع الرحمة إلا من شقي قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإغاثة الملهوف صدقة ومن أدخل على مسلم سرورا أو دفع عنه ضررا رفعه الله بها درجة في الجنة أفضل الصدقة إدخال السرور على مسلم ملهوف أو كسوة عار أو أو شبعة جائع أو قضاء حاجته عباد الله فإن السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد عن النار أما البخيل فهو بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب إلى النار ولا يدخل الجنة منان ولا بخيل ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا إياكم والظلم فإن فهو ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم ألا أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم عباد الله فقد ورد في الحديث إذا كان إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر يعني فظاهر أو فظهر الأرض خير من من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأمركم إلى وأموركم إلى نسائكم وبطن الأرض خير لكم من ظهرها ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيده فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل وما نقص مال من صدقة وما تواضع لله إلا رفعه عباد الله وفي الحديث الصحيح يقول ابن آدم يقول ابن آدم حديث قدسي يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما إلا ما أكلت فأفنيته أو لبست فأبليته أو تصدقت فأمضيته وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس فمال العبد ما قدم ومال وارثه ما خلف وما منكم من أحد إلا, سي إلا سيكلمه ربه ليس بينه ليس بينه وبينه ترجمان فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة والصدقة تدفئ غضب الرب تدفئ وتدفئ الخطيئة كما وتدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء النار وإنما الدنيا لرجل رزقه الله تعالى مالا وعلما فهو فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه وكل امرئ تحت ذل صدقته يوم القيامه وهي حجاب له عن النار إذا إذا احتسبها لوجه الله فنذكر يعني فتذكروا اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الفقراء والمساكين كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه يعني أن قوما جاء إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمأر وجهه لما رأى ما بهم من الفاقة فقام وصلى وخطب قائلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده تصدق رجل من ديناره ودرهمه من ثوبه من صاعه إلى أن جاء رجل من الأنصار بسرة كاد يده تعجز عنها ثم تتابع الناس حتى حتى رأيت كمين من أو كمين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلهل عباد الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الهلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء والكافرون هم الظالمون عباد الله وعلى ما سبق بيانه ينبغي ينبغي للحكومات والأفراد أن أن يعني أن يقوموا بالإنفاق في وجه يعني للإنفاق للمساكين والفقراء عباد الله ولا يعني هذا فتح باب للذي يسأل الناس تكثرا فهذا ممنوع كما ورد في الحديث أن الذي يسأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا وإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لهم وكثير من الناس اليوم جعلوا المسألة صناعة لهم وطريقة لجمع الأموال فيظهرون أمام الناس بمظهر الفقر والفقير وهم أغنياء فيضايقون المسلمين في مساجدهم وفي وفي بيوتهم وأسواقهم وهؤلاء يجب على الحكومة أن تأخذ بأيديهم وتردعهم عن عن فعلهم القبيح لأنهم مستحقون العقوبة العاجلة والآجلة نسأل الله السلامة والعافية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وثبتني وإياكم على صراطه المستقيم وعصمني وإياكم عن أعمال أهل الجحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukaki mai faɗin gafara mai yalwar falala mabucin bayarwa da ihsani da kyautatawa wanda yake nunnunka kyawawan wato ayyuka ga wanda ya yi su yake nunnunka masa lada wanda ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai bayarwa ina yabo da godiya a gare shi har wa yau ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukaki yana cewa ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon kun ku ji ku yi da'a ku ciyar da amin ku ciyar wa an fi ku ciyar aka jero abubuwa ku ba wato ku ji tsoron Allah iya iyawarku ku ji ku bi sannan ku ciyar wannan shi ne mafi alkhairi a gare ku wanda duk ya tsare rowar ransa ma'ana ya hana ransa yayin da ta so ta hana ya ƙi ya tirsasa ta ta bayar to Allah ya ce iri irin waɗannan su ne masu samun rabo su ne masu rabauta Allah ya saka mu a ciki an jero abubuwa guda hudu sannan kuma aka faɗi wani laifi babba shine rowa aka ce wanda ya hana ransa rowa ma'ana ya tirsasa ta ta bayar ce kyauta to wannan masu wannan ɗabi'u su ne masu rabauta Allah ya samu dace har wa yau Allah ke cewa abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi to za ku same shi a wurin Allah shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi girman lada ma'ana ba gara ba zago da amin da ka ciyar na alkhairi don Allah da kyakkyawan niyya to Allah ya ce za ku same shi huwa khairan wa a'azama ajara shi ne mafi alkhairi kuma shi ne mafi girman lada Allah ya ce ku nemi Allah gafara lallai Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ya bayan Allah mu sani shi musulmi faɗan uwan musulmi ne baya zalunta shi baya taɓar da shi ha saboda haka wanda duk ya zama cikin ƙoƙarin biyan buƙatar ɗan uwansa to shi ma Allah zai zama cikin biya masa buƙatarsa saboda haka Allah yana taimakon bawa bawan da ya kasance yana taimakon ɗan uwansa wannan haka yake in ka taimaki wani kai ma sai Allah ya taimake ka in ka watsar da wani kai ma sai Allah ya rabu da kai saboda haka annabi ya ce wanda ya yi ma musulmi wani bakin ciki da yake ciki na nan duniya to shi ma Allah zai yaye masa wani bakin ciki gobe kiyama daga cikin bakan ciki na gobe kiyama wanda ya suturce musulmi a nan duniya shi ma Allah zai suturce shi gobe kiyama wanda ya wato tufatar da musulmi daga tsiraicin da yake fama to shi ma Allah zai tufatar da shi gobe kiyama ma'ana wasu ayyuka ne in kayi yi aimaka in kayi yi aimaka duk anan duniya ne za kai kai kuma a can lahira Allah zai maka domin anan ne mabukaci yake a can lahira ba wani mabukaci duka bayi an koma sai magana ganin sakamako to in kayi wannan ayyukan sakamakon ciyarwa tufatarwa yaye bakin ciki taimaka ma ɗan uwa suturce shi to kai ma duk Allah zai maka wannan gobe kiyama Allah ya mana sutura Allah ya rufa mana asiri Allah ya mana wato ainihin katar gobe kiyama ya bayan Allah ku duba lallai irin halayen da al'umma yau suke ciki wasu akwai rahama da jin kai zaka ga suna ta ciyarwa cikin azumin nan goma ta farko goma ta tsakiya goma ta ƙarshen ɗaukan nauyin masu salloli ta turawihi da sauran masu ayyukan addini da taimakawa za ka ga Allah ya sa masu rahama saboda Kudu wanda ya hakan to shi ma ya sani wato arrahimu na yarhamuhumur rahman masu jin kai masu rahama su ma Allah zai ji kansu wasu kuma sun kangare wa'azin ake wa'azin ake amma ba sa ji gashi kuma abin da ake cewa ku ji kan wanda suke ban ƙasa ko kuma wanda yake sama sai ya ji kanku yanzu ruwa muke roƙo muke fata daga sama Allah ke zubo mana da shi in mun ji kan na ƙasa shi kuma Allah yana sama ya daidaita bisa al'arshinsa irin daidaiton da ya dace da shi shi kuma sai ya ji kanmu nan, ba a ɗauke rahama wato ga cikin zuciyar bawa sai wanda yake shaƙi taɓaɓɓe kenan wanda bai da samun arzikin lahira shine ake kwashe albarka cikin zuciyarsa amma duk mai samun rabo mai dacewa to zaka ga Allah ya sa rahama da tausai da jin kai a cikin zuciyarsa annabi yake cewa ɗayan kufa bai yi imani ba baya yin imani har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa kana so ka ganka cikin yalwa cikin wadata cikin kwanciyar hankali cikin yanayi mai daɗi yadda za ka ji daɗin bauta ma Allah to ka so ɗan uwanka shi ma musulmi hanyoyin da duk za a buɗa shi ma ya sami irin waɗannan hanyoyin na jin daɗin shi ma a buɗa mashi hakanan taimaka ma wanda yake cikin yanayi na ƙaƙanikayi shine malhu wanda yana cikin ba yadda za a yi gashi nan wannan sadaka irin wannan wato sadaka ce wacce Allah ke santa wanda ya saka farin ciki a zuciyar musulmi wato ainihin ko ya tunkuɗe masa wani abu na damuwa da cuta to shi ma Allah sai ya ɗauke masa wato shi ma sai Allah ya ƙara ɗaga darajarsa a cikin gidan aljanna ma'ana wanda duk a nan duniya ya yi ƙoƙari ya ainihin saka farin ciki a zuciyar musulmi ya tunkuɗe ma musulmi wata damuwa to dama aljanna hawa hawa ce in ya cancanci aljanna to sai a ɗaga darajar shi aljanna a ƙara ba shi maɗaukakiya wacce da ya cancanta ɗin saboda wannan aikin alheri da ya yi mafificiyar sadaka ita ce shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi hakanan kuma da tufatar da wanda yake cikin ƙaƙanikayi yana cikin tsiraici bai da halin yadda zai sutura to a ɗinka a bashi ko da tsohon ma wanda yake mai kyau a wanke a bashi hakanan ƙosar da wanda yake cikin yunwa da biyan bukata mai neman bukata duk waɗannan su ne mafificiyar sadaka kun san kalmar sadaka a harshen musulunci da shari'a tana da faɗi ba sadaka ana nufin kaɗai abinda za ka kawo ka miƙa ma wani ku duba hatta lomar da mai gida zai ɗauko ya kawo abinci a dafa a gidan a ci matarsa ta ci duk da yana daga cikin wajibi ya ciyar da ita amma aka ce mafificiyar sadaka lomar da mai gida ya sa a bakin matarsa sadaka Allah ya faɗaɗa ta dan yi mana falala ka ɗauka ka bayar na abinci sunansa sadaka kai tufatar sadaka ka ciyar sadaka ka kalli mutum kai mai murmushi kai mai sallama sadaka ka gamu da wani abu a kan hanya zai cutar da al'umma ka cire sadaka sadaka sadaka sadaka ga ta nan iri iri wanda annabi ya gaya mana sai dai fahimta ne da dama ba a yi kalmar sadaka faƙi ciyarwa dina zuwa a babin sadaka taimakawa ka taimaka ma mutum ya ɗau kaya ya ɗaura kan abin hawansa duk an lissafa shi a cikin sadaka ‘yan uwa ya bayan Allah shi mai kyauta mai baiwa mai miƙawa wato yana kusa da Allah maɗaukake saboda wannan aikin nashi kuma yana kusa da aljanna haka nan za ka ga yana kusa da mutane nan za ka ga mutane na zuwa wurin shi suna nan ƙofar gidan shi suna ne wato suna dan suna samu yana taimaka masu za ka gan shi kusa da mutane amma wanda za ka gan shi haka nan kuma annabi ya ce za ka gan shi nesa da wuta wato Allah yana nesantar da bawa abin da za ka bayan na sadaka sababin wannan sai Allah ya nesantar da kai daga azabarsa hakanan marowaci shi kuma za ka same shi yana nesa da Allah yana nesa da aljanna kuma mutane yana nesa da su su ma suna nesa da shi kuma yana kusa da wuta Allah ya tsare mu wato wasu ayyuka ne kishiyoyin juna muna son aljanna za ka ga wani mutane ba ruwansu da shi saboda shi ma ba ruwan shi da su abinda Allah ya bashi ya tattara ya naɗe ya kunshe bai so wai a ma sani bai so a gane shi mai akwai ne baya bayarwa irin wannan shi ake fama da wasu daga cikin masu dukiya ta yau wasu na yau din suna yi amma a da duk mai kuɗi ko zuwa kai a matsayinka na bako garin sai ka gane wane mai kuɗi ne domin saboda harkar ciyarwa harkar alheri bai san mutum nawa suke cin abinci a gidansa ba bai san mutane nawa yake alhimu alheri ba saboda me Allah ya bashi arzikin dama shi ya gane hikimar samun arziki ya gane hikimar tara dukiya shi ne ka ci a ci amma ka ci kai kadai sannan ka tara ka ma magada za mu ji nan gaba wannan ba a kiranta dukiya taka sunanta kayan magada ya 'yan uwa wato ainihin ba wanda wato ainihin ba zai shiga aljanna ba wanda yake mai gori in ya bayar kuma ya dawo yana bita da kulli da maganganu marasa kyau ba mu muka mai kaza ba ba mu muka bashi kaza ba ba mu wannan gori annabi ya ce mai wannan ba zai shiga aljanna ba haka nan marowaci shi ma annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba Allah ya tsare mu da ciwon rowa Allah ya ba mu ikon bayarwa Allah ka cire mana wannan cuta cikin zuciyarmu haka nan aka ce wato ainihin wato ainihin marowaci ko rowa a shuhu kenan don shuhu ta fi da shuhu da imani ba sa haɗuwa a zuciyar bawa tare har abada ko dai ka ji an ce wane mai kyauta ne ko ka ji an ce wane marowaci ne amma ba za ka ji an ce marowaci mai kyauta ko kun taɓa ji haka aka ce malamai suka faɗi a cikin abin da suka rairayo daga cikin maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka kashe ku a hirɗinku da zalunci domin shi zalunci dufai ne gobe kiyama duk inda kai zalunci to zai jawo maka duhu ne gobe kiyama sun da duk sanda kai adalci zai jawo maka haske gobe kiyama hakanan a hirɗinku kashe ku da rowa rowan nan da kuke gani ita ce ta halaka wanda suke gabaninku ta ɗauke su ta ja su har sun rika zubar da jini tsakaninsu sun rika halatta haramu saboda tsananin rowa wannan musiba yau tana nan ɗabi'a yahudawa ce shi ba yahude ba ruwan shi da ya ɗauna shi ya bayar sai dai ƙoƙarin ya mamaye na wani ya ƙwace na wani yanzu ku dubi jiya wajen hari makamai da aka harba wajen ɗari da hamsin aka jefa ma zirin gaza kawai saboda ɗan abin da bai taka kara ya karya ba su yahudawa jininsu shine jini jinin kowa ba jini ba ne hakanan dukiyar kowa gidan kowa ba gida ba ne za a ragargaza shi su waye a ciki ba abin da ya dame su amma su da za a ɗan kai masu hari ɗaya a ɗan kashe ba yahude ɗaya to in ya tashi jiya ake cewa adadin wanda aka kashe ya haura zuwa tamanin da wani abu to ya uwa su ba rawuka ba ne in an kashe mutum biyu su ba su kashe biyun mana amma da yake ba yahude shi haka yake da duk wanda ke koyi da shi ƙoƙarin ya cinye dukiyar wani ya mamaye ta sannan kuma shi ya hana tashi saboda bala'in ruwa da aka halice su da ita Allah ya tsare mu da ruwa Allah ya tsare mu da ɗabi'a irin ta ya tozo cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya kasance shugabanninku su ne zaɓaɓɓu a cikinku na gari su suka zama shugabanninku haka nan mawadatanku suka zama masu kyauta masu bayarwa sannan al'amuranku suka zama shura a tsakaninku shugabancinku kenan shugabanci da ana shawara a naɗa ba ƙarfa-ƙarfa ba to sai annabi ya ce irin wannan lokacin bayan ƙasa ya fi cikinta alheri domin za a yi ta aikin alheri za ka ga ana zaune lafiya sai annabi ya ce idan ya kasance kuma wato ainihin shugabanninku su ne mafiya shari a cikinku mawadatanku kuma su ne mafiya rowa sannan kuma al'amuran kuka jingina su ga mata to cikin ƙasa shi ya fi wajenta alheri Allah ya tsare mu da wannan tashin hankali Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mu da irin wannan yanayi sannan wanda ya yi ainihin sadaka daidai da abin nan na dabino wato ainihin ka ce irin abin nan na jaki kayan jaki to rabin gefe ɗin abin da ya samu nashi ba na ƙwace ba ba na zalunci ba na halillinsa, domin annabi ya ce min kasabin ɗayyibin na abin da ya nema na halal to sannan ainihin irin wannan wato wanda ya yi ɗin Allah ba zai karɓe shi ba gobe kiyama face ya karɓe shi zai karɓe shi ne da hannunsa sannan kuma ya rika burin ƙasa shi ya rika girma sai ya zama kamar babban dutse haka wannan sadaka za ta zama wato ɗan abin da ka ɗauka ka bayar ba za ka ba da shi ba don Allah ko ba za ka ba da shi ya zama daga halallinka ba ne face sai Allah ya karɓe shi zai karɓe shi da hannunsa sannan ya rena abin ya riƙa girma yana burin ƙasa a gaban ubangiji gobe ƙiyama sai ka tarar da shi kamar tarin dutse sadaka taka ta girma kenan Ya'yan uwa abin da ake nuna mana a nan mu zama muna sadaka fi sabilillahi mu ciyar mu bayar duk abin da muka baya za mu same shi a wurin Allah sannan sadaka ba ta tauye dukiya duk wanda ya ba da sadaka sai dai sadaka ta ƙaru ta ƙara dukiyar ba kuma wanda zai tawazu idan Allah ya kaskantar da kan shi ya nuna shi ba kowa ba ne face sai Allah ya ɗaga shi ya nuna ma al'umma shi wani ne ya zo cikin hadisi ainihin wato ainihin bawa zai ce ya ƙulu adam mali mali ɗan adam zai ce dukiyata dukiyata sai a ce shin kana da wata dukiya ya kai ɗan adam ai baka da wata dukiya sai abin da ka ci wanda ka ci daga baya zama ba haya ka kasayar sannan kuma ko abin da ka sanya na tufafi ya tsufa ka watsar ko abin da yi sadaka wannan sadaka ita ce za ta zarce aje maka ladanta duk abin da ba wannan ba wannan sunan shi tafiyayye zai tafi ya zama wato za ka ma mutane shi wannan ita ce dukiya mai kaci Mai ka sanya na tufafi nan mai kai sadaka da shi shine ita ce taka ita abin da ka amfana kenan wanda duk ba wannan ba sunan shi abin da zai tafi wurin magada wurin mutane ya yan uwa saboda haka mu sani wato dukiyar bawa shi ta ce abin da ya gabatar makan shi abin da duk bai gabatar ba ya zama na magada saboda haka wato ainihin abin da kuka ci shine naku abin da kuma kuka ainihin bayar sadaka to Allah zai aje muku shi gobe kiyama za ku tarar da shi ba gara ba zago ranar da ainihin kowa zai tsaya gaban ubangiji Allah ya tambaye shi shi da shi ba mai tarjama saboda haka ku ji tsoron wuta ‘yan uwa koda da tsagin dabino ne wato koda da kalma mai daɗi ka gama da ɗan uwanka ka gaya mai sadaka ce ita ma saboda haka sadaka tana tunkuɗe bala'i da yawa tana wato tana gusar da fushi irin munin fushin nan mai zafi wato za ka ga ta kau da wannan sannan fushi da Allah zai da bawa sai ta kawar da wannan fushin ya zama ubangiji Allah wato fushin da ubangiji zai yi da bawa sai sadakar ta sa Allah ya fasa wannan fushin ya rika yarda da bawa ya rika kaunar shi saboda sadakar har wa yau kuma tana tunkuɗa bala'i da abubuwa da ka iya samun bawa da abubuwa na kurakure da aka yi ba a sani ba duka sadaka tana kau da su kamar yadda ruwa yake kashe wuta haka sadaka take kashewa ya ‘yan uwa wato ainihin aka ce duniyan nan da kuke ganinta ta wani mutum ce kwaya ɗaya Shi ne mutumin da Allah ya azurta shi da dukiya da dukiya da ilimi abubuwa ga dukiya sannan ga ilimi sannan kuma yana ƙoƙarin kare kansa daga fushin Ubangiji yana neman yardar Allah da dukiyar da ilimin nasa sannan yana sadar da zumuntashi shi da wannan dukiyar da wannan ilimin to wannan shi ne duniya ita kamar an yi duniya ne dan shi dan shi ke cin gajiyar duniya shi ne zai mutu gobe ya ga amfanin dukiyarsa ya ga amfanin iliminsa dukkan mutum da kuke ganin shi yana ƙarƙashin sadakarsa ne gobe kiyama in yayi saboda haka sadakar sai ta zama masa hijabi daga wuta an gane da kyau da haka yanzu ka yi sadaka kyautata ka yi dan Allah ba dan a gani ba ba dan a sani ba ba dan a ce ka yi sadaka ba to sai sadaka ka gobe ta zo ta zama wani hadari ta zama wani garkuwa tsakaninka daga fushin Allah ya ƴan uwa ku tuna da ɗabi'ar manzo da damuwarsa da yadda yake dangane da al'amarin fakirai miskinai kenan annabi yana damuwa da su kamar yadda ya zo a hadisin jabir ɗan abdullah Allah ya ƙara masa yarda wata rana wasu mutane suka zo masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka ga fuskar annabi ta canza ta ta canza canzawa na damuwa da nuna baƙin cikinsa da nuna fushinsa sahabbai suna gane wannan daga fuskar annabi yana farin ciki ko yana baƙin ciki sai ga fuskarsa ta canza saboda haka ana cikin wannan yanayin yayin da annabi ya ga waɗannan mutanen da suka zo masa cikin yanayi na talauci da kakanika yi yana ganin su dan nan ya tashi aka yi sallah sannan ya hau mumbarin sa ya hudu ba a cikin hudu ba yake caya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya ainihin halicce ku daga rai kwaya ɗaya ran nan ta annabi adam saboda haka yana fara hudu ba yana ce yana ce sahabbai sai suka gane suka gane abin da annabi ke nufi da hudu sa yau yawanci mu sai ai hudu ba ai ta bayani wasu suna fahimta wallahi wasu suna ganewa don suna aiki da hudubar amma wasu ba su fahimta sai ai ta yi ba su canzawa amma su sahabbai suna annabi na cikin huduba dan nan sai gane me yake nufi sai ga suka tashi sai wannan ya zo da dinarin sai ya aje wancan ya zo da dirhami ya aje wancan ya kawo tufafi ya aje sai ana nan wani mutum ya je ya zo da irin katon samfo din nan Hannun sama kamar ba za ta iya ɗaukowa ba ya kawo ya zo ya aje shi ma na abinci kenan saboda haka yana cikin haka sai mutane suka ta kawo kayan abinci tufafi kuɗi suna ta kawo suna ajewa suka tara gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba a jima ba fuska annabi da da ta canza alamar damuwa dan nan sai ga ta tana walwali ta canza annabi ya yi farin ciki abinda sahabbansa suka yi na karɓa wa'azin da ya masu da fahimtar wa'azin da aiki da shi dan nan bayan Allah nan aka ba su suka tafi cikin farin ciki wannan shi ne damuwar manzo dangane da miskinai da fakirai wanda yau haka ya kamata gwamnatocinmu da hukumominmu da ainihin ɗaiɗaikunmu da masu kuɗinmu har da kai ma da nima ɗan abin da Allah ya bamu kai ma ka riƙa yaga kana san ma marasa shi wannan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kowace sadaka ce tafi falalari yace ai ka ba da sadaka lokacin da kake lafiya garau ga ka kuma kana tsoron talauci kuma kana son ka zama mai kuɗi mawadaci sannan kuma annabi ya kar ka jinkirta kakka saurara ka ce wai sai nan gaba rai ta zo makoshi a'a sai ta zo sannan ka ce gashi wane abawa na kaza kuɗi na na account a ciro a kai ma a'a sadaka ke garau ka ba da sadaka to ta fi lada amma ka ga alamun mutuwa wannan kuma wannan ba za a ce ba ce ba amma ba sannan ake so ba ku ji faɗin Allah maɗaukaki cewa ya ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi mu in ji Allah kaga arzikin nashi ne ya ba ku ya ba mu ya gaya zamun tun gabanin wani wato ainihin mutuwa ta zo ma ɗayanku sannan sai ta zo ya ce ya ubangiji ina ma ka jinkirta man zuwa wani lokaci ɗan kaɗan makusanci in yi sadaka in kasance daga cikin salihai za a jinkirta mai aka ce idan rai ajali ya riga ya zo mata shikenan ba a jinkirta mata daidai da sakan nan take mala'ika zai ɗauki ran to eh, mu maza kada wannan lokacin ya zo mu rika jin hudu ba mu rika jin wa'azi wata ayacin cikin suratul baqara Allah cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku gabanin wani ne ya zo yanayin da ba a ciniki cikinsa babu abokantaka babu ceto rana ce sai mai ba wanda sai daga kan shi kafirai a wannan ranar su azzalimai ne ma'ana za su azzalumai ne za su ga zaluncin su na kafirci da ja'irci saboda haka mu kokari mu cire ƴan uwa ƙarshen magana dai saboda haka duk abin nan da ya gabata ƴan uwa mu gane cewa ana faɗa mana ne don mu canza mu zama masu bayarwa mazan mu da matan mu sadaka waita sannan ba wannan muna bayani don mu buɗe ƙofar miƙa hannu da takaffufi da zuwa ana bara gargaban mutane wurin shago kasuwa kofar masallaci ƙofar gida haka kawai don neman a yawaita arziki ba don neman kai ba bara ta ba yadda aka iya ita ce ta halatta amma bara da za ka je kawai kullum aikin ka kenan yau a fita gobe a fita kullum ka je ka ce ba mu da na ci ka je ka ce an man haihuwa ka je ka ce ni bayan da na iya wayo wayo wayo kullum to wannan ku sani annabi ya hana wannan ya ma ja kunne duk masu irin wannan annabi ya ce za su zo gobe kiyama wato gaba ɗayansu ƙwarangwal babu naman jiki alama kinan na su mabarata ne a nan duniya Allah ya tsare mu da irin wannan mutuwar zuciya ɗin kullum ka zama mai tunanin za ka ba ba mai tunanin za a baka ba saboda haka da yawa daga cikin mutane suna sanya bara sana'a suna mai da ita wata hanya wacce suke takura ma mutane domin za ka ga wani an zo an matsa mai ba bisa san ransa ba an nace an nace ko a masallaci ko a gida ko a kasuwa to irin wannan ɗabi'un ya kamata su fita daga cikin al'ummanmu mu ma mu saba da bayarwa kamar yadda muke so a bamu Allah ya sa mu gane ya ‘yan uwa mu sani Allah mai afuwa ne mai jin kai ne mu nemi gafararsa mu nemi afuwarsa mai bada ruwa ne mu nemi ya ba mu ruwa mai rahama ne mu neme mana rahama saboda haka muna neman rahamar ubangiji muna neman afuwarsa muna neman gafararsa Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana ba dan halin mu ba Allahumma arfa anna al-ghala wal bala wal qahda wal fitan wal zalazil wal fitan عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما تحب وترضى وارزقهم بأئمة صالحين وارزقهم بأئمة صالحين الأتقياء الذين يريدون الخير لرئيتهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 sau ɗaitadilu a daidaita da kafala a sadar da kafafuwa da juna ciki da waje ya lalacewa a daidaita Allahu akbar subhanahu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده أنا لك سر الله الله أكبر الله أكبر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 فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله سبحانه صلى الله لمن حمده على لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر